कैसे रखा ta kuma sha wuta ba a zai hankali kada a yi sanci ba za da ganin mana wancan kai mai gilas sallah zan yi mana sarrafa kai ka zai a haka in te kasa za ka faɗo wani kuma da ashirin zamu da rolling Roll 212, episode 8 to 9. See you on Ajia Abu and

kai ya aka ka kai da Allah ku fito da da aka canje mun gina ka kai idan kuka shiga nan bayan ta ana ganin ku kada ku wuce wannan layi ba a tsaya a bayana ba a tsaya a bayana ba kwa jin magana ne

Action! da ta da ah, Amma hajiya da wani abinci abinci Hajiya nawa da A

ya kamata a ce ko yau ka fara zuwa location ba ana tare da an kullum ne ya ana mai a

da abinci eh, muka ne kuna abinci a ah, dubu a ah, jamus ba kai kai kai jamus ba ta dubu ba ma ka san sai da da ba ba ni gara kina dubu wannan ka gani kuna kallo ba kai ba waɗannan yaran